Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu sauraron Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaban amurka barack obama shida da sakataren majalisar ɗinkin duniya ban kimun da sauran manya-manyan jami'an gwamnatin amurka sun jagoranci addu'o'i jiya asabar ga marigayi muhammad ali muhammad ali fitaccen dan wasan dambe mai rajin kare haƙƙin bil'adama kana mai taimakawa al'umma kafin rasuwarsa dai ya yi fama da cutar da ke nasaba da numfashi ne ko kuma ciwon huhu ya dai su ne a ranar juma'a yana ɗan shekaru 74 haihuwa a cikin jawabin shugaba obama ya kwatanta muhammad ali ne a wani jangwarzo kamar nelson mandela da martin luther king jr wanda suka taka rawar gani a duniya kuma duniya ta shaida hakan hawa kuma a cikin shafin shugaba obama na twitter ya liƙa hotonsa da na muhammad ali yana gefe kana suna daga saman hoton sony listin wanda muhammad ali ya buge a damben ajin masu nauyi a shekarar 1965 daga ƙasa kuma aka rubuta allah ya ji kanka shi ma sakataren na majalisar ɗinkin duniya bankin mun na a cikin jawabin da ya aiki da ke ɗauke da sa hannunsa ya bayyana da duniya ta amfani da ayyukan da gudunmawar wannan ɗan taliki musamman a fannin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi da kuma samar da zaman lafiya shi ma tsohon shugaban ƙasar amurka bill clinton wanda ya baiwa muhammad ali kyautan yabo na ɗan ƙasa na gari a shekarar 2001 ya aike na saƙon ta'aziyya ta shafinsa na twitter inda yake cewa sai wata rana abokina ka nuna bajinta lokacin rayuwanka a fannoni daban-daban ya ce daga ranar da ali ya samu kambun gasar olympic na wasan dambe a shekarar 1960 ma sha'awun wannan wasan su kasancewa an buɗe wani sabon babin wannan wasa mai cike da jarunta shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump a nasu shafin na twitter ya bayyana muhammad ali ne a matsayin mashahurin fitaccen ɗan wasan dambe da ba za a taɓa mantawa da shi ba ya ce ba shakka za a ci gaba da kewarka mahukuntan kasar nijar sun ce 'yan boko haram sun kai hari a wurin da jami'an tsaro suke a ranar juma'a kuma suka kashe sojoji har 32 kana suka jima kusan 70 rauni wannan lamarin dai ya faru ne a kudancin a kudancin bakin iyakan najeriya da chadi ma'aikatan tsaron jamhuriyar nijar din ta ce maharan na 'yan boko haram sun samu nasarar kona gidaje da shaguna a kusa da garin boso kafin su arce da makaman da suka kwace daga da safiyar jiya asabar jim kaɗan da aikata wannan ta'asar dai ne ƙungiyar ta boko haram ta bayyana cewa ita ce ta aikata wannan aika-aikan yadda wannan ƙungiya a shekarar ta gabata ne ta bayyana mu bayanta ga ƙungiyar is masu tsananin kishin addini sai dai sojojin nijar sun ce tuni suka kai wannan ƙungiyar hari kuma tuni so kashe har goma sha tara daga cikinsu yankin lake dai ya haɗe da zamowa wurin da wannan ƙungiyar ta boko haram ke aunawa kuma ta yi nasarar kashe mutane da yawansu su ya kai dubu ashirin kan ta raba akalla miliyan uku da su tun daga lokacin da ta fara kai hare-hare a cikin shekarar dubu da tara ƙungiyar dai ta ce manufarta shine samar da daular islama daga cikin arewacin najeriya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi saman goliya a ziyararsa ta farko a kasar duk da irin yanayin da ake ciki ba mamaki masu masaukin nasu su ba shi kyautar doki ko raƙumi a matsayin babban kyautar karamawa shi dai mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya zaɓi doki ne a lokacin da ya kai ziyara a wannan ƙasar shi da jikansa a shekarar 2011 daga cikin bukukuwan da 'yan ƙasar za su yi wa babban bakon nasu sun hada da sukuwa wanda ake kira nadam da harshen ƙasar da kuma wasan kokuwa wannan ƙasar dai wadda fitatta ce a matsayin ƙasar sanannen sarkin nan na gehis khan wanda ta fice wajen tafiyar da irin mulki na daban wanda kuma take makwabtaka da kasar rasha da china amurka dai ta kulla hulɗar jakadanci da kasar tun a shekarar 1977 kuma tun daga wannan lokacin amurka take marawa kasar baya wajen harkokin siyasa da tattalin arzikinta kana a waje ɗaya kuma tana da kyakkyawan dangantaka da manya-manyan makwabtanta wato china da rasha wannan lamari akwai rudu cikinsa kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ke cewa ɗaya daga cikin abubuwan da Keri zai yi a lokacin ziyarar tasa a ƙasar shine ƙaddamar da shirin ciyar da ayyukan ƙasa gaba wato usaid sai kuma karawa 'yan ƙasar ƙwarin gwiwa a harkar demokuraɗiyya da da samar da mulki na gari a ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya ta ce tana, nazari akan hadarin da ke tattare da abin da ka iya faruwa muddin aka ci gaba aka aiwatar da wasan olympic da za a yi a rio na kasar brazil duk da damuwar da ake da ita na abin da cutar zika ka iya haifarwa ma 'yan wasan da ma 'yan kallo babban daraktan hukumar dr margaret chan ta ce yanzu haka ta umarci kwamitin tantance wannan cuta ta zika ta hukumar da ta duba hadarin da ke tattare da abin da ka iya faruwa ga dimbin mutanen da za su halarci wannan gasar da ake fatan yi a cikin watan agusta idan allah ya kai mu inda ake sa ran cewa mutane akalla 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle dubu goma ne za su halarci wannan gasar daga kasashe biyu kana 'yan kallo za su kai kusan dubu 500 chan ta ce ta buƙaci ƙwararru na hukumar ta kiwon lafiya ta duniya da su dubi wannan al'amari da idon basira a bisa kiran da sanatan nan na amurka sanata jin shahin ta yi na bayyana hadarin da ke tattare da gudanar da wannan wasan na rio wanda za a yi a rio de janeiro yanzu haka dai kwararru a fannin kiwon lafiya daban-daban musamman akan irin ciwar wata da ake iya kwasa daga wani mutum zuwa wani mutum da cutar da sauro ke haddasawa za su gana nan ba da jimawa ba domin shawaran abin da ya dace a yi a jiya asabar ne sojojin siriya su kai bakin iyakar ladan arewacin raqqa inda nan ne 'yan kungiya is ke kiranin babban birnin su a faɗan da ake da su a ƙasar Siriya da kuma makwabciyarta Iraki. Ƙungiyar nan mai sa ido a wannan faɗan mai headquarter a Birtaniya wadda ake kira da turanci Syrian Observatory for Human Rights ta ce rundunar sojojin Siriya ta samu damar kaiwa ga bakin iyakar lardin na raka amma fa da goyon bayan da take samu daga sojojin saman ƙasar Rasha ne. ta ce faɗin da aka kwashe kwanaki uku ana gwabza shi ya dalilin mutuwar mutane 26 na ƙungiyar ta is yayin da su kuma sojojin siriya tara suka mutu tun a ranar laraba ne dai sojojin na siriya suka fara matsawa suka fara matsawa kusa da lardin wanda kuma wanda kuma rana guda ne da sojojin amurka su kai farmaki ga wani babban tungan 'yan kungiyar ta is da ke man beach wanda ke da tazaran kilomita 115 daga arewa maso yammacin raqqa sojojin da suke da goyon bayan sojojin amurka waɗanda galibin su kurdawa ne daga syrian democratic force sun ƙara nausawa kusa da manbij a jiya asabar kungiyar mai sa ido ta ce sojojin na sdf sun samu nasarar kame kauyuka har 34 da ke kusa da manbij din sai dai abin da bai fito fili ba har yanzu shine ko wannan harin yana samun haɗin kai da ya dace musulmai a duk faɗin duniya suna shirin kama azumin watan ramadan wanda ake sa ran farawa a yammacin yau lahadi ko kuma gobe litinin a wasu sassan duniya ko kuma jibi talata idan rabbana ya nuna mana wannan dai ya dogara ne da lokacin kasar da kuma ganin wata a wannan yanki na duniya ana sa ran musulmai su kwashe tsawon wata guda suna gudanar da wannan ibada wanda ke hana su cin abinci sha ko kuma jima'i lokacin azumin an fi son sautari mai azumi ya yawaita karatun alkur'ani mai tsarki tare da kusantan allah ta hanyar aikata ayyukan ibada daban-daban To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. su ba Allah mu kan sadari ka ƙara hasken kalbi bi jahi sayyidil wara salli ala khairil wara fa bilana ya rabbana bi jahi sayyidil wara ayya ayyuhal ikhwani ya masoya na kira a gare ku banda kai bara gurbi mai kazamar kalma ayyuhal ihwani mu yaban manzan mu domin shi aka yi mu dole ne mu yabe shi ɗani ya fi ni kai ma ya fi ka baya shi a halitta babu mai matsayinsa dole na bude murya na wake sayyar lwara salli ala wara ayyuhal ihwani ya masoya na na kira a gare ku banda kai bara gurbi mai kazamar kalma ayyuhal ihwani mun yaban manzan mu domin shi aka yi mu dole ne mu yabe shi ɗani ya fi ni kai ma ya fi ka ba ya shi a halitta ban mai matsayinsa dole na bude murya na wake sai ya bilwara salli ala khair bilwara wa dilana ya rabbana bizai sai ya bilwara ya muhammad basharun وليس كالبشر يا محمد بشر وليس كالبشر ألا يا نونا تنشي a cikin ƙur'ani kulkin azimun taka rabi ya zaɓe ka babu mai matsayinka kowa ya ce yayi ka ƙarya yake ba shakka duniya domin kai lahira domin kai ba a yi ba babu kamar sa maulana mu kutari Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan safiya ta sabar da fatan tashi lafiya Halima. Lafiya lau malam Iriya na ji muryar ka tana eh, eh, eh, tun ba a shiga azumin ba. Jibuwar haka in gaya ma. Watakila azumin ne. <laughs> Jibi kina jin cewa za a tashi da azumi. In sha Allah. kuma gata. to ko litinin ko talata jibi ko gata amma dai ina kamar yadda nake ji. Mm. Jibin nan ya yi to Allah ubangiji ya nuna mana kuma Allah ya sa mu yi asa'a amin amin mm. sarfil ya ce shi sai ya ga wata da idan shi tukuna dai eh. ranar yayi ciwon ido kuma ba. <laughs> <laughs> zai yi wuya kenan hmm. Hmm, to ta ina za mu taso halima to malam ira za mu hara da gaishe-gaishe da hmm. farko a biki aikin migras alheri abdu da yan uwanta da kuma iyayensu baki ɗaya muna musu ta'aziyar rasuwar babbar yayarsu haka eh Allah ya bada haƙuri ya ƙara dangana amin summa amin amin to ga gaisohi a bari ya huce zuwa ga Salisu Fage da Muhammad Musa da Muhammad Lawan da Ibrahim Tela da Abdulrahman Bello da kuma Yahaya Abdullahi da Dadi Bala sai tima ma Adam da Zaharaddin Ja'afaru da Muhammad Umar Dan Tasi da Jamilu Usman da Abubakar Abdullahi da watan nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ishak Aminu da Lawal Sani na kawu daura da Yusuf Mega mai gombawa da Ibrahim Bala Kirfi da Mahmud Salisu ƙauren Namoda da Muhammad Kabir Hassan. ga kuma ta gaisuwa zuwa ga anwar muhammad gaidam da abdul ismail dan hassan sai kuma ta gaisuwa zuwa ga malam mamman mai yankan farce a age ƙasar jamhuriyar niger da da kawo mai daka ma yaro kashi washi na gani ba ta dimi a yamai <laughs> da ba cikin azumi ba eh to to <laughs> da liman mm. mato mai shayin aljanu abokinka mm. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga tsoho mai albarka isa abubakar a wullun mat mai maganin gargajiya a darussalam ya mai ƙasar jamhuriyar nijar da fatan duk kunanan lahiya To Halima gaba sai gaisuwar Alhaji Uba Fanshin direban Dangote wanda ke zaune a magamar Gumau a jihar Bauchi sai Ibrahim Abdulrahman na hukumar kwastam ta Najeriya a Lagos muna gaida malama Hannatu Zakari unguwar Nasarar Jahun a Bauchin Yakubu sai Alhaji Isa Musa Toro a jihar Bauchi tare da Babawo mai taki tare da iyalansa shi ma garin Toro da ke jihar Bauchi. don ban gaisuwa zuwa ga dukko buba bukoyum a jihar zamfara muna yi masa taziyar suwar babban aminin sa wato ardo moya kana wanda wasu azalmai suke masa kisan gilla cikin gidansa da ke garin adera yankin karamar hukumar kaya ma a jihar kwara allah ubangiji ji kansa da rahama kuma allah ubangiji ya tona asirin waɗanda suka aikata wannan ban gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Sa'idu Abbas dan Sadau sai Muhammad awar Suleiman na gidan rediyon jihar Jigawa da ke garin Dutse tare da Ado Mai Kemis birnin Kudu a jihar Jigawa sai Muhammad Sabo Turakin Giya a jihar Bauchi tare da Umar Gidado Gumi wato PRO na kungiyar murya talaka ta kasa sai Adam A. Adam Gaishwa tare da Alhaji Aliyu Ubayu dan madama ri hukumar kwastam a lagos tare da iyalansa muna gaida bello biji gidan madi tare da aliyu muktar umar na kwalli sai alhaji ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri kuma shugaban majalisar malamai a abuja babban birnin tarayyar najeriya kamar da gangan kai haka ce aliyu muktar umar kuma ga sarkin malamai ko sarkin malamai zai darma armeni ba mu sani ba don na hada <laughs> aliyu muktar ko ka gaji da gori ne a wannan azumin ba za ka yi shi kai kadai ba a to ai magani ya ba mu ji labari ba azumi ka ai yanzu lokaci ya kure da matthew garba hmm, lokaci ya kure yanzu <laughs> da mun gaisuwa zuwa ga barista Isiyaku Barau a mina jihar Neja sai Gambo Barau Potiskum wanda ke kanan dabo. Muna mai kaɗan ban gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa Ismail Bima mai gombawa da barista dalami Alhaji Wushishi Amina jihar naija sai Hafizu Balarabe Gusau tare da Najib Alzamfari sai Usman Adamu Alero tare da Habib C Market Central Market kenan nake tsammani sai gaisuwar malam malam mai zanen hula gwalalo a jihar Bauchi tare da Aliyu Sambo Toro sai Dr. Nasiru Aliyu mai magani sai Hajiya Binta Kaura tare da Adamu Attayar sai gaisuwar mai sauraron Hassan Binan 'yanci tare da aliyu sambo da activist m lawal sai anas hoja tare da sarkin hausawan college of education na maru sai kuma baffa haruna bajoga kin riga kin gaida matthew ba zan sake gaida shi ba <laughs> a sunansa ne a nan a bangar shi ba tun da kin ce eh, sarkin <laughs> gwauraye ai kin gaida shi ai <laughs> sai wato baban mufida tare da yusuf dingyari sai kuma shugaban kungiyar murar talaka ta kasa zaidu bala kofa sabuwa tare da iyalansa da da fatan duk kunanan lafiya kalau. kullum ci take ba fashi da haihuwar mukutari da mace a gabansu ƙoramar sa wata ma shekarunta da dama ko gumi ko ɗari ba su hana ta kwaranya da haihuwar mukutari ta kafe a gabansu kafirai sun rune hankalinsu ya tashi babu sauran ƙarya gaskiya ta illo duniya ta haske duduwan yayaye duniya ta kamshi wanda babu irin sasan da zuwa mai girma sidi barka da zuwa maulana mukutari salli ala khairul wara fa madillana ya rabbana jai sayyidil wara na tuno da tambayar mutumin nan da ya zo Kun manzan Allah sai ya ce yaushe ne yau mati. sai manzan mu ya ce me ka tanadar mata sai ya ce ya manzo ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan sadaka ba sai ƙaunar Allah da sanka ya manzo na tuni manzo ya faɗa da abin aunar ka ta fuskana tare da shi ayyukan ikiwani sai ku zo mi koyi duk mai san Allah da ma'aikin Allah shi ma yana tare da su ni bashir dan Musa Tana tanadina nima yau malki mati sai aunar Allah da san ka ya manzo sai kaunar Allah da san kai aman manzona nan muna tare da shi in kiyama ta zo can ma muna tare da shi Allah cika mana buri bi jahi ya alwara salli ala khair ya bi jahi ya ka kai mai suka ni banan da ka ganni sutura ta bibi abinci na biye-biye, ruwan sha na biye-biye, abin hawa ma biye-biye, tafiya ta biye, rayuwa ta biye. mu muna san duk abin da kake so ai kana tare da shi yanzu ba na haufin ɗaha yana tare da mu yanzu ba na haufin ɗaha yana dai shi ne ya faɗa ya rasulallahi ya rasulallahi in kiyama ta zo ka kira ni gabanka na zo gabanka na zauna aljanna je kiki huta gani ga wanda ya fi ki dan shi aka yi ki Allah cika mana buri bi ja'i sayyidul wara salli Halima nan bana Allah ya sa mu cikin masu rabon ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin su mami Halima. Wannan yaban ya shige ni ya ratsa ni. So zai mm. wato ke san na jin tun muna yan mitsi-mitsin yara mm. muke rera wannan waka wato da ba wakar da nake so in ji kamar wannan. amma kamar kaga a ciki yana cewa masu suka inda mm. yake cewa da mai kazo mm. yake ci ce ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan sadaka ba sai kaunar mm. manzo sallallahu alaihi wasallama da kaunar Allah wani zai ce ai bashir dan Musa ya ce ba sai kai sallah ba ba sai kai azumi ba ba sai kuma ba haka ba haka yake ni ba abin da ya faɗa ba kenan yawa ka san fahimta wata abaci kwarai da gaske haka ne yawa in mutum kace kana kaunan Allah kana kaunan manzansa wato duk waɗannan abubuwa da ya lissafa a baya kuma kana yin su kenan sosai sosai kana mutunta su kana aiki da su sosai haka hmm. to malam iro na karka da kunna a ai ka san na fara ba da labarin da alhaji hamza haran da ya ba na man loko na ce shine na eh. ce shine na ce miki bismillah dama alƙawari kika yi eh, yawa ka taba ba mu labarin amma kai ka san in ce kai magana bare barin kai magana kanuri sai ka ki hmm. to wannan dai ai kada taro a musu taron dangi ne ai ke musu musu kuma ba sa da mai magana wanda zai kare muradun sa aikin ga lamari bai daidai ba hin ba da wannan labarin Usman Kabara ne ba da labarin wani wai bahillaci ne a Saudiya sai dogon irin irin dogon suman nan mm. da ya harka sai ga silin mm. plafon kenan da yan Nijar su gane fari pat mm. kuma ya ga likitoci a kewaye da shi sai ya dan harhaɗo dan harhaɗo aka ce ya sunan shi ya ce to a duniya dai ana kira na jabi amma a nan da kuka she <laughs> ya zo lahira ke eh, yau <laughs> to da haka tunda an taɓa can mara a taɓo nan abba ne mm. da shatima mm. abba mura ta kama shi mm. ya kokata je wajen mai kemis ya ce akwai rab aka ce babu akwai mantaleti aka ce babu har ya juya zai tai sai aka ce sai man loko mm. ya ce to a bashi shi bai san man loko nan yadda yake ba kawai sai wa man loko mm. ibar rob mm. ka sa ya tsakaɗe bo kawai sai ya cusa a cikin hanci subhanallahi ai ya kaɗe <laughs> yana tare da shatima eh. can sai ya ce shatima shatima hanci aba tana jikinta kwa <laughs> shatima ya ce <laughs> sai shatima ya ce hanci aba tana na jikinta <laughs> ya dai rasa yadda zai yi ya rasa hmm, yadda zai yi ya ce shatima amma hanci haba ta kama da wuta <laughs> Eh, kwarai da gaske wata sai yanzu na tuno da labarin da eh, kike faɗa cewa mun taɓa yi eh, kan wannan a ah, man lokon nan da ina so in gaishe ina so in ga man lokon nan menene <laughs> han dan sa ni ma da kin da kin tuna min da da na taho miki da man loko ana sai da shi sosai a Najeriya amma amma ko wani mai mai kusa da shi wanda ake ce ma ba ruwanka da kowa din nan kin taɓa sa shi a hanci <laughs> a'a amin ana ana ce mar komai da ruwanka oho <laughs> <laughs> wai ka ce ba ruwanka da kowa <laughs> ina son ce komai da ruwanka ba ki taba sa wannan man a hanci ba wani dan ko wannan wanda ake digawa ko a sha eh, ko a eh, haba eh na sa na sa ni ma ni ma eh lallai na ji abin da abba ya ji to to to wannan kanin kanin loko ne ba loko bane <laughs> yawa be be ko kamo kafan loko ba amma dai a hanyar ne duka hanyar su dai ne yau ma mm. saurare bari lallaba muku malam ira yau shekaran ji a majalisar cin abinci na ji kana ba da labarin samuel akintola da mm. abiola wata sarautar yarabawa da ba a taba ya sunan sarautar ma kwarai wace sarauta are ona ka kambo yawwa masu saurare malam iran ne da ya sa abinci a baki <laughs> kawai sai muka je na are ona ka kamfo mm. sarauta ce wadda rabon da abada <laughs> ta <laughs> ta zamanin zamani na san me kake kokarin tunawa ko mule mule ke ga kin tona ba kanki a tsere Halima ni dai ban bude baki na nace kala ba. ni mala ira ni dadi na in nayi santi mm. zan haɗi duniya ta ji. Amma kai kaga mm. ina so ka haɗi ka ga amma kun ji dai tunda da yace ore wane ne ya sunan sarauta? Are ona ka kamfo. To to ga mana ya akai har wannan zancen ya zo. A wannan zance ai ba lokaci abinci bane kin ce bara. A a malam ira wanda dai naji kana ba da tarihin Samuel Akintola ka zo a mm. Abiola kana ba da nace kai bari bari bari in yi likimo na likimo na naɗa. masu sauraro lokaci ya ya kure mana sai <laughs> makon gobe da Allah ubangiji ya a wuce lafiya to ka ce ibin yayi daga nan shi mutumin sai ya je kun sarki sai ya ba shi bayani sai ya ce ya yarda tun da wannan zancen ba wanda ya san shi daga Allah sai ni sai zai na. sai ya ɗauki dirhamin sai ya baiwa mutumin daga nan shi mutumin sai ya je kun shari'a zai ba alkali sai ya ce masa a'a jiya kun bacci na na ga manzan Allah ya ce da ni na biya ma je gani zan shi. can sai ga mutumin da ya kawo karar sai shi alkalin ya ɗauku zai bashi sai ya ce masa a'a jiya gumbacci na na ga manzan Allah ya ce da ni na bar masa jikani na yafi kuma ga fadar amin wajen sarkin nan duk suna hannunsa kuma sun zama nasa falala ta salati ayyukan ihwani kuma kama salati ni ma shi na rike Allah ka samu mu dace bi jahi sayyid alwara salli ala bakin ciki ina fara salati wuf sai na komo bege na kirarin taha dan aminatu sayyidi daga abudullahi sidi baban kasim ya akuli ibrahim ya mala fatima tuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To da fatan za a gafarce mu na matsalar da muka samu na na'ura da muka kasa kawo muku shirin zaɓe ko naɗi. Ga kuma labaran a takaice shugaba Barack Obama shi da sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin moon da sauran manyan-manyan jami'an gwamnati sun jagoranci addu'o'i jiya Asabar na marigayi Muhammad Ali Muhammad Ali fitaccen dan wasan dambe mai rajin kare haƙƙin bil'adama kana mai taimakawa al'umma kafin rasuwarsa ya yi fama da cutar da ke nasaba da numfashi ya rasu ne na ranar juma'a yana da ɗan shekaru 74 da haihuwa mahukuntan kasar Nijar sun ce 'yan Boko Haram sun kai hari a inda jami'an tsaro suke a ranar Juma'a kuma suka kai sojoji har 32 kana suka ji mu kusan 70 rauni. Wannan lamarin dai ya faru ne a kudancin bakin iyakan Nijar, Najeriya da Chadi. Ma'aikatan tsaron jamhuriyar Nijar din ta ce maharin na Boko Haram sun samu nasarar kona gidaje da shaguna kusa da garin da ake kira garin Boso. hukumar lafiya ta duniya ta ce tana nazari akan hadarin da ke tattare da ka iya faruwa idan aka ci gaba aka aiwatar da wato wasan olympic wanda za a rio na kasar brazil duk da damuwar da ake da ita na abin da cutar zika za ta iya haifarwa wa 'yan wasa da ma 'yan kallo babban darakta na hukumar dr margaret chan ta ce yanzu haka dai ta umarcin kwamitin tantance wannan cutar ta zika da hukumar ta duba hadarin da ke tattare da abin da ka iya faruwa To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya.